share maka laifukanka sai ka ambaci Allah ka yi sadaka ka ciyar sai aka yawaita ladanka dama abin da kake fafutuka kenan kakka je wa Allah da laifi kuma ka je da tarin lada sai ka jana cewa to kuce kuce irin ku yan salaman salama ko haku dama ai ba ku zo da abin da ma za a tsiye ku da shi ai ku dama da abin da za ku samu daraja kuka zo da shi so da na sanar da mu cewa mu tsayu da ribatar waɗannan kwanaki kada mu sake kuma a cikin waɗannan kwanaki ranar goma daga ciki allah subhanahu wata'ala yake yanta dubin dubatar bayansa a filin arafa da suka taru a ranar tara da kuma wato a ranar sallah da ubangiji subhanahu wata'ala yake alfahari da bayi da ranar taran da kuma ranar sallan duka saboda wani aikin alkhairi da ake yi ubangiji subhanahu wata'ala na saukar da rahamarsa da jin kansa to da haka a wani rana ta tara ranar arafa ubangiji zai ce da mala'iku waɗannan bayan na da suka yi buɗu-buɗu duk suka zo suka taru suke ta faman addu'a me suke so cewa ubangiji neman gafararka ka suka to kushe da duka na gafarta musu kaga wani na nuna girman kwanakin da Allah ya tanadi wata rana ciki ranar da yake yanta dubin da bata bayansu daga shiga wuta a ciki ake wato rana goma ake mafi yawancin ayyukan hajji su jifa su aski su yanka dawafi da abubuwan da suka kama da su zaka waɗannan kwanaki suna da girman daraja da matsayi a gurin Allah da kuma bayin Allah na ƙwarai a yi ƙoƙari a ribace su sannan bayan haka waɗannan kwanaki suna da wasu hukunce-hukunce daban da sauran kwanaki ya tabbata a hadisin da karɓo daga matar manzo ummu salama allah ya jikanta da rahama yadda da ita take cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi ya ba al'ummar musulmi da cewa wanda allah ya hore masa abin da zai yi layya to kada ya ciri wani abu daga jikinsa a cikin waɗannan kwanaki guda goma kakka aske gashin kanka kakka aske na hammatarka kakka aske na maraka kada ka yanke farce in dai waɗannan kwanakin sun fara goma farko na watan zulhijja amma idan kasancewa za ka a irin yau a irin gobe ta jibi in ya kama watan ya kai talatin ya wuce 29 to za ka iya kai askinka ka yanke farcenka domin kwanakin ba su fara ba ka yi askin sallarka da wuri ka yi yankan farcenka akan kari ka kawar da abin da ya kamata ka kawar sau da haka ranar za ta zo maka ha'ai sallah ba ka samu kanka cikin damuwar sanka aske ko ka yanke farce ba sau da haka ba ka saba Abin abinda manzo ya ce ba kuma sannan kayi koyi da shi na yin abin da ka saba na wannan aski da yanke farce da sauransu kafin ma kwanakin su shiga ka samu ladan wannan abin kuma ka samu tsare dokarsa a cikin kwanakin da ya ce ka tsare saɓanin ka bari sai kwanakin sun yi kuma ka ji kana da buƙatar ka yanke ka ji ko da ka tsaya da ba za ka yanke ba amma kuma kana jin sun dame ka ko amma ka kiyaye kai kafin lokacin ka huta wani zai ce to shi yanzu ba shi da abin yi amma dai bai san abin da Allah zai ba to ka kyautata zato man za ka yi ka sa a ranka za ka yi ka riga ka yi askin ka da yanke farcen ka tun yanzu ba yadda Allah bai iya ba mai yiwa a samu wata ya kware kwangila ko ta gudunmawa daga gwamnati a duba wasu waɗanda suke masu zakakurai kuma wanda suke kula da addini da kuma wato anin agaza al'umma a waro mana sunayensu kowa za a ba shi ragon layya ko ko wani makwacin kuma alhajin unguwar ku ce to shi kuma tunda annabi ya ce aikin kirki a cikin wannan kwanaki ana riban yaladarsa shi kuma zai siyo rago ɗari zai bi makotansa ya raba mamaki ka faɗo ciki an gane ku to amma ka riga ka yanke bisa kyakkyawan zaton cewa kai fa baka ga alamun za ka yi ba sai kuma damar ka yin ta zo wannan ba komai a kanka tunda baka yi da gangan da ganganci ba a lokacin baka da ikon kuma daga baya ikon ya sa ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa babu abin da Allah ya fi so irin dugo biyu dugo na farko zubar hawaye daga idan bawa saboda tsoron Allah Allah yana matuƙar son haka domin wanda ya haka mana daga cikin waɗanda Allah yake sa su a ƙarƙashin inuwa al'arshin su cikin mutane bakwai da manzo ya faɗa a hadisin Abu Huraira da Imam Bukhari da Muslim suka rawaita manzo yake cewa daga cikin su akwai mutumin da ya tuna Allah da girmansa da tsananin azabarsa da yalwar rahamarsa sai ya fashe da kuka ya hawaye suna cikin wanda yake sa su a ƙarƙashin inuwar arshinsa to ɗigo na hawaye ina daga cikin abin da Allah yake so sai kuma ɗigon jini saboda Allah wana ya haɗar da kai a sare ka a wajen ɗaukaka addinin Allah jininka ya ɗiga ya zuba ko kuma ka ɗauki wuƙa ka yanka abin da Allah ya ce a yanka don neman yardarsa a idi a lokacin wato ainihin layya ko kuma wato hadaya ga masu aikin haji wannan jinin da zai daga dabbar da kayan yanka da neman yardar Allah Allah yana son sa to digo biyu da Allah ya fi so ki digon hawaye dan Allah da jin tsoronsa da kuma daga jini dan neman yardar Allah to sannan bayan haka ya tabbata cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya datar da kai da abin da za ka yi layya kayanka ana so ka waru wani abu daga ciki ka ci kai sadaka da wani don neman lahira kuma kana iya ajiye wani domin yin tsame ba laifi kakka ce ka sa gaba ka ci ka cinye lokaci guda kuma ciki ya ɓaci za ka iya kaɗan waru wani abu ka ci ka waru wani abu ka sadakar kuma ka aje wani a rika tsuntsunta ana ce hayya ya ba sannan kuma ana so in za ka yi ka yi da dabbar da tafi ƙoshi da cika kakka nemi ramammiya don ma ba a yi da ita lanta tanalul birra hatta min matu tuhibbun sahabbai suke cewa mun kasance a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam mukan tirke dabbobi don amfani da su a layya kaga ana so ka samu lafiyayye kosashe turkakke ka saya kada ka biya wa 'yan kafi zuru ce bar mu siyo ko kafi zuru a tuttu za ka yi zuru kuwa to za ka gana ba da lada kai ma ka yi zuru ba irin wannan la yake ba da gwaggwaɓar lada ba ka nemi mai kyau mai ƙwari mai inganci ka saya ka yi da shi sannan bayan haka ina daga cikin koyarwa ta addinin musulunci a irin waɗannan kwanaki na wato ainihin layya da sallah da za a tunkara wato addu'a ga juna na Allah ya karɓi abubuwan da ake na ibada ta minna wa minku haka sahabbai suke Allah ya karba mana ya karba mu in ma za ka goya da tabaɗin ba da kake to kai dai wannan addu'a wanda kai a karɓa in ka kai baɗi fa lillahi alhamdu ba kai ba an karɓa ka ci riba sannan kuma baya cikin koyarwa addinin musulunci ƙudurin da wasu suke da shi a game da abin da ya shafi dabban layya a ce wani za a yi ɗauko ragon a yi masa alwala wa ya sa ka wa ya ce ma sallah yake wa ɗora rago sallah ba ya masa alwala ko a ce an yanka sai dai a bar shi ya kwana mala'iku suna zuwa shashafa mai mala'ika zai da naman kayan karni ya zo ya shafa an gane ko ba dalilin da ya ce haka kuma dama ba na abu yake sama ake ajiyar ba hayya kwanan galibi aikin yakan yi yawa in an ce a yi na tatsar a gyara kayan cikin kuma a lokacin a yanka a sassara a zo a soye a gyara komai su kansu wanda suke aikin yakan wahalar da su shine akan wannan a fara yin na kayan cikin a bashi ya kyafe gobe allah ya kai mu a zuwa aikin yanyankawa da komai da rarraba a za a kaiwa a kaiwa a huce amma ba aya ba hadisi zai ce sai an bashi ya kwana kun ka dama kuna da zamu za ku iya gidan ku gidan yawa ne ai komai a gama a ranar ba wani abu ko ba wani hadisi ko a ce ba a wanke naman layya sai ya faɗi sai a ɗauko abu bushe a karkaɗe ba za a wanke ki wanke kayan ki malama ba komai ya halatta kada a ci da ƙasa ana wankewa ba aya ba hadisin da ya ce kada a wanke har wa yau dangane da abin da ya shafi mafificin abin da ake laida shi akwai maganganu na malam wasu na cewa dabbar da tafi tsada da yalwan nama sun kalli cewa to ai akwai hadisi da manzo yake cewa waɗanda suka yi sammako zuwa masallaci wanda suka zo akan kari kamar sun ba wa Allah sadakar taguwa wanda suka biyo baya kamar sun ba da sa wanda suka biyo baya kamar sun ba da kaza kaza har aka zo kwai ko suka ci to wannan yake cewa aka samu babbar dabba irin raƙumi lafiyayye ƙosasshe amalan gaske aka yi laye da shi yafi wasu kuma suka ce a idan a hadaya ne a aikin hajji e ya fi domin da su aka gama zo ya yi amma in alayya ne rago ya fi domin da rago manzan allah ya layya an fahimta ku? to maganganu na malam wanda aka tarce eto eh, bayan wato ainihin ragon sai sa ragon kuma ya sa san ko ya sa raƙumin ce wannan a sami yalwan nama mu ci mu ba wasu wannan kuma mun koyi da manzo mun yi abin da ya fi in kuma wacan ce ma ta fito don ta shigo a ciki don kara dama haka kai haka shikenan duk ƙwarin tun ma malaman ka ƙure su kowanne an yi nasa ko yawwa sannan bayan haka ba kowace dabba ake laye da ita ƙananan dabbobi irin su awaki tumaki an gara akuya kasa kasa shekara tumaki irin mai wata goma wata shidan kasa mai barage ma zai maka raƙumi sai ya shekara biyar ba a yi da ƙasa da haka abin da ya shafi shanu shi ana iya da mai shekara biyu wacce ta ƙosa haka je ka nemi ɗan maraƙi bai ta kara kara baka cayi da ma sa kai wannan ka yi da ragon kan kasa haka zaki. yawwa sannan bayan haka dangane da abin da ya shafi ita wannan ibada ibada ce take mai girman gaske manzo yake cewa wanda Allah ya bashi ikon da zai yi layya amma ya biye ya zarmewa san aje kuɗi san tara kuɗi matsolancin ya cire wani abu ya yi amfani da shi a wajen neman yardar Allah ya zama bai yi ba annabi ya ce ko masallacin idin mu kai yanzu ya zaman sa a gidansa ya zaman sa a gida ba sai ya zo idi ba shi sa malamai suka ce to tunda ka ji abin da manzo ya faɗi wannan to ba karama ba shi sa sai suka ce to mai iko wajibi ne wanda bai da iko kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wusa ba a ce sai ka je ka ci bashi ka yi layya ba kana da iko kai ba ka da iko ka ci bashi a zo bayan layya ta wuce kuma ku rika ai birin birin da mai kuɗin ba daidai ba ne waɗanda su 'yan abubuwan da kaɗan rairaya duba da an saba shekara da shekaru ana yi amma da yatsu sun to abubuwan a ɗan tunatar da juna suna abubuwan da muka goya da su kare akan karatu mu da da muka daidai allah ba mu kuskure kuma Allah ya yafe mana kasancewa da yiwuwar wasu za su yi azumin a irin kwanakin da za su ratso din kuma karatun magarba da isha miki wanda ya zama ya kai kuma ranar a ce a zo kuma za ya karatu shi kuma ya galabaita musamman aka rashin sa an yi rana kuma ya sha kishirwa ko shi ne muke ganin cewa daga yau sai bayan sallah insha da sati biyu kamar yadda muka saba Allah ya samu dace a iya yin layya da dandakakkiyar dabba yi eh, ana iya layya da dandakakkiyar dabba sai dai bata kai kimar wacce ba dandakakkiya ba cikin illoli ko aibin da aka ce kada a yi layya da irin su ba ciki wacce ba a yarda a yi layya da ita ba kanjamammiya ramammiya mara kitse kuma ba a yarda da a yi wacce take da rashin lafiyar da rashin lafiyar ta fito fili ba ko wacce ya zamanto cewar gurguwa ko makauniyar da ba ta iya sakewa ta ci abinci gurguntarta ta bayyana ko makanta ta bayyana irin wani to waɗannan su ne ba a laye da su amma dan an dandake shi ya ma wanda ba da dandakakke ba cika da ƙoshi da wannan ba laifi sai dai ba shi ne ya fi ba saboda hadisin da manzo yake cewa kamar da abdullahi da abbas yake cewa manzo ya yi hani akan fiɗe dabbobi hani mai tsanani amma ko ba kai ka fiɗe ba an riga an fiɗe yanzu ba wari ba komai kuma ya cika tsir ba laifin ka malamai ba sa sa cikin wanda ba za a yi laye da shi ba ana iya laye da shi na eh na ce mai ragon kasa mai barage mai wata shida ma zai maka da za ka tar da shi garame mai inda ba tsumburewa ya ba inda lafiya lau zai amma dan akuya ya shekare shi ma ragon in ya fi haka haka aka fi su e eh, akwai bayanin cewar wanda illa ta bayyana tasa gashi kahon ya karye har yana jini malamai suka ce ba za a ba suka ce kuma a in ya warke ba jini a wajen karo ne wani da ke shi haka ta faru to ba za a iya yi saboda shi ainihin kawon